يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jiya mun yi karatu a cikin suratu zumar har zuwa ƙarshen aya ta shida bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da halittar ɗan adam tun yana cikin mahaifiyarsa yadda allah ya tsara shi huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha namiji ne mace ce dogo ne gajere ne baki ne fari ne ɗan kasuwa ne ɗan siyasa ne ɗan boko ne malami ne duk wannan tsarin haka ubangiji ya gudanar da shi khalqan min ba'di khalqin halitta bayan halitta daga wannan matakin zuwa wannan matakin daga wannan matakin zuwa wannan matakin fi zulumatin salat Allah yake a cikin dufai uku duhun cikin uwa duhun mahaifa duhun mabiya wadda dan yake kunsha a ciki amma rayuwarsa ta gudana komai ya tafi daidai har aka zo aka haife shi yau har ka kasance a wannan mataki da kake rayuwa akwai wadda zai iya gudanar da haka in ba Allah ba babu Allah ya ce zalikumullahu rabbukum wancanenka ma'ana wadda ya aikata haka ya aiwatar da haka ya yi wannan halittan shine ubangijin lahul mulku wadda mulki ke gare shi la'ina ilaha illa ba abin bauta da gaskiya fi shi fa Allah tusrafun Allah ce to ya ake kautar da tunanin ku daga abin da ya dace zuwa ga abin da bai dace ba yaya ake ɗauke hankalinku daga ubangijin ku mahalicin ku abin bautan ku zuwa ga rikan waɗansu ababa ko ma bayan Allah zuwa ga bautan waɗansu ababa ko ma bayan Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إن تكفروا Allah yake idan kun kafirce ma Allah kun ce ba za ku yi imani ba kun ce ba za ku yi addini ba kun ce ba za ku bi Allah ba fa inna Allah ganiyun ankum Allah mawadaci ne gabarin ku imanin ku ba zai amfani Allah ba rashin imanin ku ba zai cutar da Allah ba in takfuru in kun kafirce ma Allah fa inna Allah ganiyun ankum dama Allah wadatacce ne gabarin ku ba abin da Allah ke bukata abunka ba abin da Allah ke bukata abunka mahaifiyarka tana bukatar mahaifinka yana bukatar mutanen anguwanku suna bukatar ku Allah ba shi da bukatar Allah ba shi da bukatar ka ta kowace fiska duk abin da ka ji an ce ka yi an ce ka yi wannan abin ne don ka amfana amma ba ka yi wai don ka amfanar da Allah ba jama'a mun fahimta man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa man asaa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha Allah yace man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aiki nagari Allah yace yayi ne wa kansa wa man asaa wanda ya munana aikinsa fa alaiha Allah yace wa kansa in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun mutunta Allah ya ce kun kyautata ne makanku wa in sa'atin falaha Allah ya ce idan kun munana kun munana ne makanku duk abin da bawa zai duk abin da bawa zai zai ne makansa jama'a mun fahimta amma shi Allah mawadaci ne akan kowa ba wadda Allah yake bukatansa ko da mala'iku ne ba wadda Allah yake bukatar duk wadda kaga Allah ya kusanto da shi mala'ika ne manzo ne annabi ne an kusanto da shi ne don a ƙara mai daraja amma ba don ya amfani Allah ba don Allah ya ƙaru da shi ba Allah ya faɗa cikin wani hadisi kudus ya ibadi Allah ya ce ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Allah ya ce ya ku bayina inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku jama'a ka dubi faɗin wannan lissafi idan da za a ɗauko lissafi daga mutum na farko shine annabi adam alaihi salatu wassalam har aje kan jariri na ƙarshe wadda daga haihuwarsa sai tashin alkiyama mutane da aljanna kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku a duba wa yake kowa fajirci wa yake kowa kin Allah da kin bin annabawan Allah a ce wani ne Allah ce to duk ku daidaita akan zuciyar wannan bawan ma na kasa zalika min mulki shay'a Allah ce ba zan rabu da komai a iko na ba ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum inda na farkon ku zuwa na ƙarshen ku wa insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanunku kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum kun daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ce ba zai kara mu komai a ikona. in duk duniya tun daga kan annabi adam har ƙarshen duniya mutane da aljanu masu tsoron Allah ne Allah ce ni wannan tsoron Allah ba zai kare ni ba jama'a kun fahimta in tun daga na farko har karshen duniya kowa kafin ne ya ce ma Allah bayi bin Allah Allah ce ba zan cutu da komai ba don Allah jama'a mun gane wannan lissafi duk wadda ka daina addini wallahi yana yau kan in ga galadan na kiran sallah wallahi yana kira yi wa kan liman wa kansa yake yi wa malamin qur'ani ma kansa yake yi wa kowa ma kansa yake yi wa ba wanda yake yi ma wani face wa kan ka tsaya ka yi addini lokaci yana tafiya ka tsaya ka yi addini lokaci yana tafiya in ka yi addini ka yi wa kanka ne an yi sallar nishari an tashi za a yi tarawihi wannan sai ya wuce ya fita ya tafi abinsa shi kenan wadda suka yi sai a ɗauka a rubuta mishi kai ma da ka tsaya wa kanka kaiwa kai ma da ka tsaya wa kanka kaiwa a suratu ibrahim allah ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an وقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام يتي وبنو إسرائيل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن ذاك كافر شيء ما الله دكنكم da duk mutanen da suke duniya fa inna allaha la ganiyun hamid Allah mawadaci ne abin yabo bayi da bukatar dama abin da za ku yi jama'a mun fahimta in takfuru Allah ya ce in kun kafirce ma Allah fa inna allaha ganiyun ankum Allah wadatacce ne ga barinku wala yarda li ibadihi al-kufr sai dai Allah bayi yarda wa bayinsa da kafirci ku shiga kafirci ku fada cikin fasikanci ku fada cikin sabon Allah Allah bai yarda da haka ba yasa ya aiko manzanni da annabawa su taka muku birki ba don in kunyin zai cutu ba sai in don kunyin da ku fada halaka jama'a mun fahimta Allah shi ya tsara duniya shi ya tsara rayuwa ko ka ƙi Allah kuma dole ka yarda domin ba kai ka tsara rayuwar ba yadda ce yanzu mamanka lokacin tana goyon ka ba ta san za ka zama haka ba ashe ya nuna rayuwarka ita ma ba ta san yayin ka lokacin da take goyon ka ta san kai dan kasuwa ne ko kafinta ne ko mai walda ba wannan ya nuna rayuwarka babu hannunta Allah ya tsara duniya da dukkan abin da zai gudana a cikin duniya ba wadda yake da hannu a kai idan ba Allah ba tsari ne na Allah daga lokacin da ka bauɗe ka kauce a kan hanya halaka za ka fada kuma baka isa ka hana kanka fadawa a halakan ba sai dai in baka bauɗe ɗin ba to Allah sai ce a maka wa'azi kar ka bauɗe in ka bauɗe ma kanka ka bauɗe yake ma amma wa'azi karka kauce amma wa'azi ka yi tafiya a kan turba duk wannan wa'azi da Allah ya aiko a mutane wallahi soyayya ce wallahi soyayya ce shi Allah ba yi da dokan da don baka bi ta ba wai shi ka shafa duk inda ka ji an ce ka bi wallahi inda aka hana ka bin akwai gargada ne akwai matsala ne soyayya ta sa ya nuna maka inda ya kamata ka bi in kuma ka ka gwada matan ka gani ba za ta kulle ba soyayya ce ƙauna ce wa ma ka illa rahmatan lil alami Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu aike ka zuwa ga al'ummanka ba sai don jin kai rahama ga talikai me yasa aka aiko annabi cikin mu Allah ce tausayin ku nabi jin kai ne na Allah inda za ka iya tafiyar da kanka ba da a sama jagora ba tun da aka sa jagora ba da ka iya ba ne in da ka kauce da ka taɓe inda ka kauce da ka taɓe to soyayya ta Allah ya sa ya aiko manzanni a dinga ja muku layi daga inda halaka take domin ku samu tsira amma wadda ya ce zai tsallake zai tsallake ne wa kansa babu abin da zai canza a sunnar Allah ba abin da zai canza don kai ba abin da zai canza don kai jama'a mun fahimta ba abin da zai canza don kai ka bi Allah ka bi Allah lokaci yana kurewa ka bi Allah ka bi Allah ka tsaya ka yi addini ka tsaya ka yi addini duk wannan ribibi da ake kai yau dare ka ka tsaya ka bi Allah ka tsaya ka bi Allah wala yarda da ibadi bil kufr Allah bai yarda da kafirci ma bai wannan yasa ya saukar da shari'a ya shar'anta mana addini ya shar'anta mana imani ya shar'anta mana dokoki da za mu rayu domin rayuwar mu ta inganta ba yayi haka bane don maslaharsa a sai don maslahar ku ku bayi jama'a muna fahimta wa in tashkuru idan kuma kuka yi godiya ma Allah yarbahu lakum Allah zai yarda muku da hakan yana son godiya in kun yi godiya kuma karawa yake yarda da ku zai idan kun yi godiya kun yi da'a kun yi biyayya Allah zai yarda da hakan kuma zai yarda da ku kuma albarka zai sauka gare ku kuma bayi son ku da kafirci ba bayi so ku yi kafirci don za ku takura shi bane a'a don za ku takura kanku ne wala ta ziru waziratun wizira ukura wata rai da ta ɗauki nauyin laifuffukanta Allah ya ce ba za ta ɗauki laifuffukan wata rai ba a ranar alkiyar wala taziru tun wizira ukura wata rai da ta yi laifi aka ɗora mata laifuffukanta niki-niki a ranar alkiyama Allah ya ce ba za ta ɗauki na wani ta ce bari ta rage mishi ba kowa ta kansa yake da wannan fiskar ya kamata ka kalli rayuwa da wannan fiskar ya kamata ka kalli abin da zai faru a filin alkiyama wala taziru waziratun wuzira ukura ba wani da zai taimake ka a kan laifuffukan ka ranar alkiyama يوم تجد كل نفس كل نفس تجادل يوم تجد يوم nafsin tu تأتي كل نفس تجادل عن نفسها الله ترانا da kowace rai za ta zo ta yi tsayuwan daka a gaban Allah tana bayani don ta da kanta duk duniya ba wadda zai zo gaban Allah ce zai bayani ya kare ka duk wadda ka gana zari ido yana yi ne Allah ce don ya da kan babanka bai ce zuci zai magana a gaban Allah don kai ba mahaifiyarka ba ta isa ba ta ce za ta yi magana don fit da kai ta ake kullu nafsin tujadilu an nafsiya kowace rai za ta zo tana kafa hujjoji tana bayani a gaban Allah Allah ce don ta fit da kanta ba wata rai za ta ɗauki laifin wata rai ba wata rai da za ta rage ma wata rai abin da yake tattare da ita ina jin suratul fatir ne ko suratul saba'i ne can karshe karshen ومن تفكر إنما يتزكى لنفسه إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله يتي ولا تزر وزرة وزر أخرى وتري بذات ɗauki nauyin laifin da wata rai ta aikata ba ranar alkiyama Allah sai ce wa in ta da'u musqalatun ila himliha inda wadda aka nauyayar da laifuffukanta za ta nemi alfarma gudumawa akan a taimaka mata a kan kayan da ta ɗauka layuhuman min hushekun shay'un walau za Allah ce ba za a ɗauka mata komai ba ko da ƴan uwa na jini makusanta ta nemi taimakon jama'a mun fahimta duk duniya kowa zai ɗauki laifin ya amiluna Zarahun ala zuhuri kowa zai ɗauki laifinsa ne a garin bayansa annabi ce kar na gamu da kai da raƙuman sata suna ihu a bayanka annabi ce kar na gamu da kai da shanun sata ko awakin sata duk abin da mutum ya sata kaje an ce ana sallah an ɗauki mashin ɗin wani wallahi billahi zai zo da mashin ne wallahi zai zo da mashin zai zo a gaban ƴaƴanta zai ɗauko mashin ɗin a gaban jikokinsa idan mota ya sata zai zo da motar a gaban ƴaƴansa da masoyansa zai zo da abin da ya sata a gaban kowa ranar alfiyar duk wannan dukiyar gwamnati da ka gani wa man yaglul يأتي بما غل Allah القيامة الله يتي دوت ديسا dukiyar jama'a. Allah ce zai zo da ita ranar alkiyama alajali wallahi ba wani abu na wani ta zai makale wai ka ɗauka ta sha wallahi a lissafin Allah ba abin da yake sha ba abin da sha wallahi ko biron ka ɗauka sai ka biya wallahi ko biron mutum ka ɗauka wallahi sai ka biya mutum na samun dama akan dukiyar al'umma ya taɗi ba ya yadda yake so da shi ya yi taɗi ba ya yi ta yadda yake so da shi a tare mutum a hanyar a kashe shi a karbi motarsa ko a karbi dukiyarsa a yi kidnafin wannan a karbi dukiya a hannunsu duk wannan abin zai dawo ranar alkiyama ba wadda zai bar gaban Allah sai an ware duk abin da ya yi na zalunci shi ma an biya shi duk abin da aka zalunce shi kisasi kenan duk wadda ka cuta sai an biya shi duk wadda ya cuce ka shi ma sai an biya jama'a mun fahimta babu wani babu wani da kafarsa za su bar gaba ga Allah ranar alkiyama face duk wani hakkin da ke kansa an warware wadda yake bin wani ko wadda ake bin Allah ya ce wala taziru wa ziratun wuzira ukura wata rai ba za ta ɗauka ma wata rai laifuffukanta ba a ranar alkiyama Allah sai ya ce wa in tada'u musqalatun ila himliha inda wacce aka nauyaya ta da laifuffukanta za ta yi roƙo zuwa ga a zo a taimaka mata wajen ɗaukar laifukanta, la yuhmal min shay'un Allah ce ba za a ɗauka mata komai ba Wa ɗaukar kana ba ko ɗan uwa ne na jini makusanci aka roƙa Allah sai ce innama tunzirul ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salat kai manzon Allah sallallahu alaihi kana gargadi ne kana wa'azi ma waɗanda suke tsoron Allah a zukatansu tsakaninsu da Allah wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi Allah ce duk wanda ya tsarkaka Allah ce ya tsarkaka ne wa kansa jama'a mun fahimta duk wadda ya tsarkaka ya kame kansa daga dukiyar jama'a ya kame kansa daga mutuncin jama'a ya kame kansa daga abin da yake halaka gare shi ya kame ne wa kanshi Wadda ya ce daga yau na tuba da shan taba ko na tuba da shan wuri, ko na tuba da shan giya ko na tuba da saƙon allah allah ya ce kayi ne wa kanka wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wa ila Allahi al-masir zuwa ga Allah makoma take wanda gaban sakon da take ɗauke da shi shine duk wanda ya aikata wani abu ko menene wannan abun jama'a fahimta wannan abun shi zai ɗauki nauyin kayansa a ranar alkiyama ka dage wajen aikata ayyukan alkhairi kuma abinda nake jan hankalin kun ga waɗannan abubuwa wallahi kamar mafarki ne wallahi kamar haka yadda ka san ka yi bacci ka tashi wallahi haka da ka san ka aka bari Allah ya ce al'amarin alfiyama Allah ya ce bai wuce kamar kyaftawan ido ba ko ƙasa da kyaftawan ido illa kalamshil basa Allah ya ce al'amarin alkiyama kamar kyaftawan ido ne ko mafi kusanci da kyaftawar ido yadda ka ga yadda kaga ga ka kyafta ido wallahi haka zaka ga ana tarbibin tashin alkiyama karka yadda kai wasa da rayuwa da cikin wannan masallacinmu ba da limaminmu muka yi tarawihi ba ba ne yana kwanci aka bai Allah ya saɗan aljanna Allah ya haska mai kabarinsa ya wuce baƙi kasan kuma da wa za a yi da wa ba za a yi idan ka ga mutum yana wasa da rayuwarsa nan ya je ya saba ma Allah ya dawo gobe ya koma nan wallahi bai wuce wanda yake tuka mota haka kawai da gangan sai ya sake ya rufe idon sai sake kamawa ba kaga akwai saki wanda in yayi wasa rai zai bace wasa da addini wasa ne da rayuwarka wasa da addini wasa ne da rayuwarka wasa da addini wasa ne da rayuwar wa mun ta zakka fa su man ne na nafsi Allah ce duk wadda ya tsarkaka yi gyara kansa Allah ce ya gyara ne wa kansa ba ya gyara ma wani bane wa ila Allahil masir Allah ce makoma yana ga Allah wala taziru waziratun wizra ukura Allah ya ce wata rai ba ta daukan nauyin laifuffukan da wata rai ta aikata summa ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku makomar ku take fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai ba ku labari bisa abin da kuka kasance kuna aikatawa innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane ba abin da ka aikata ba ba abin da ka furta ba abin da ke kunshi a zuciyar kama Allah ya san da shi abin da ke kunshi a zuciyar kama Allah ya san da shi to sai Allah ya ce wa مس الإنسان da ta ربه منيبا ثم إذا قوله نعمة wa'iza wa insana durrun Allah ce idan cututtuka matsaloli suka addabi ɗan adam da arabahu muniban ilayhi sai ya roki ubangijinsa yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah thumma idza khawwalahu ni'imatan minhu idan Allah ya kuma kawo mishi ni'ima waɗannan matsaloli suka yi sauƙi Allah ya canza su ya kawo mishi ni'ima Allah yake nasiya ma kana yadda ukilayhi min qablu sai ya mance abinda yayi ta kira zuwa gare shi kafin wannan lokacin sai ya mance da Allah wa ja'ala lillahi andadan har ma ya sanya ma Allah kishiyoyi ya je yana bauta ma wani Allah Allah yace li yudilla an sabilihi don ya ɓadda bayin Allah daga hanyar Allah jama'a mun fahimta yana daga cikin sifa ta kafirai butulai shi ne sukan koma zuwa ga Allah ne lokacin da suka shiga matsala har musulmai akwai lalatattun da haka suke mu'amalar da Allah in ya shiga matsala ya shiga damuwa ya shiga halin kakani kayi zai maririnci ya koma ga Allah ya tsaduda wani ya ta azumi yana karatun alkur'ani idan matsalarsa ta warware to da ƙur'ani, da azumin da sallan da sallan daren duk ayyukan alkhairin sai watsar ya koma cikin barnan yana daga cikin mummunar ɗabi'ar da za ka mu'amalanci Allah da ita ka taƙi. jama'a musulmi ba laifi idan ka shiga matsala ka koma zuwa ga Allah amma in ka koma kuma ka koma amma in aka warware matsalolin ka sake dawowa ruwa ƙarshe yana da wahala ba kai mummunan ƙarshe Allah ya ce wai za matsal insana durrun idan cututtuka da matsaloli suka shafi ɗan adam da a'rabahu sai ya kama roƙon ubangijinsa muniban ilaihi yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah summa idza kawwalahu ni'matan minhu idan Allah ya canza mishi ya gusar da wannan matsalar ya kawo mishi ni'ima daga gare shi nasiya ma kana yadda ilaihi min qabl sai ya mance da Allah ya ci gaba da hidimominsa jama'a mun fahimta ina jin suratul yunus ne nan ma yake wa idza masal insana burru Allahu iza matsal insana durru Allah ya ce idan cututtuka matsaloli suka mamaye dan adam da ana lijan biki, Allah ya ce sai kama roƙonmu yana kwanci ko juyi ya yi sai ya roƙi Allah au idan ko a zaune au ka'iman ko a tsaye duk inda ya samu kansa Allah ya ce roƙon Allah ya wa'ida matsal insana burru Allah ya ce idan cututtuka ko matsaloli suka shafi ɗan adam da ana lijambihi Allah ya ce sai kaga yana roƙonmu yana kwance au ko yana zaune au ko yana tsaye falamma kashafna anhu durrahu Allah ya yake da zaran mun yaye mishi matsalolinsa marra sai ya ci gaba da hada-hadansa ka allam ya da'una ila durrin masa kai ka ce bai taɓa maririn cewa ya roƙi Allah kazalika zayyana lil musrifina ma kanu ya'malun Allah yace haka nan aka kayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki da suke aikatawa yana daga cikin mummunan zato ma Allah a ce kai zaka yi alaka da Allah ne kawai in kana cikin matsala duk lokacin da baka cikin matsala babu ruwanka da shi haka mutane suke ko ba haka ba haka ne هكذا نعم لوكتن ده الامر سوكا ورواري تو شيكينن باب وان كده كاي ما بي سان ده الله الله يكي شيوا هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وتعين Allah ya ce يتي huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shi yake gudanar da ku Allah a kan tudu da kuma cikin teku idan ka hau kekinka kana tafiya Allah ce ni nake tafiyar da kai idan ka hau mashin ɗinka kana tafiya Allah ce ni nake tafiyar da kai idan mota ko jirgin sama ka hau Allah ce ni nake gudanar da kai Allah ce idan ka shiga cikin ruwa ma ni nake gudanar da kai huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shi yake gudanar da rayuwarku yake tafiyar da ku akan tudu da cikin ruwa hatta idza kuntum fil fulki Allah yake har lokacin da za ku samu kanku a cikin jiragen ruwa wajen raina bihin birihin tsayiba jiragen ruwan suna gudana da bayi da iska mai daɗi ana tafiya jirgi yana tafiya lafiya kalau wa fari biya duk fasinjoji ana cikin farin ciki da nishaɗi ja'atha rihun asifun Allah ce sai wata iguguwa wata iska mai karfi sai ta taso wa jirgin a cikin ruwa وجاءهم الموج من kulli مكان igiyar ruwa sai ya taso ya yi ta dukan jirgin ta kowace fiska wazannu kun ƙuhi bihim Allah ya ce sai duk fasinjojin da suke jirgin sun yanke tsammani tabbas an ritsa da su ba hanyar da za su bi su tsira da'awul laha mukulisi na din sai su kama roƙon Allah suna masu tsarkake Allah da roƙonsu ma'ana shi kadai suke roƙo ba wani ba wani a jirgin ruwan ya yi tsari ne yana tunanin idan kayan ya iso kasansu ga irin ribar da zai ci wani ya yi watanni rabonsa da iyalansa yana tsoki ya dawo ya zo ya ga 'ya'yansa Allah ya ce ina buga jirgin mai tunanin 'ya'yansa sai ya daina mai tunanin kasuwarsa sai ya daina Allah ce kowa kawai sai ya dawo yana Allah Allah Allah <laughs> da'awullaha mukhlisina lahu din sai su kama roƙon Allah suna tsarkake Allah da roƙon su kowa Allah kadai yake roƙo bai mai tarayya la in anzaitana min hadhihi suna cewa Allah in ka tseratar da mu daga wannan hatsarin lanakunanna min ash-shakirin Allah zamu zama daga cikin masu godiya masu tsananta bauta gare ka Allah falamma an jahu lokacin da Allah ya tseratar da su yau gashi sun isa bakin bakin gaba kowa ya taka kasa izahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi Allah ta sai gashi sun koma barna da fasadi a bayan kasa ba tare da haƙƙi ba Allah sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghiyukum ala anfusikum Allah ce duk wannan barna da kafirci da kuke yi Allah ya makan ku kuke yi wa jama'a kun ji mata alhayatid dunya jin dadi ne takaitacce na rayuwar duniya summa ilaina marji'ukum sannan makomarku gare mu yake fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya zamu ba ku labari kan duk abin da kuka aikata jama'a mun fahimta idan ana cikin ruwa فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فلما إلى Allah ya ce إلا كل ختار كفور الله يقول mautun غشيكم idan igiyar ruwa ta lullube su a cikin jiragen ruwa kai ka ce wani girgije ne da wallahi mukulisi na da dubbe Allah sai su kama roƙon Allah shi kadai sun yi tefai za raki bufil fulki idan suka shiga jiragen ruwa al'amari ya lalace hatsari ya taso da'awullah na lahuddin sai su kama roƙon Allah shi ma na jahun ilal barri da zaran ya tseratar da su zuwa tudu yi shirikun. Allah ta ce ga sun koma zuwa ga shirka jama'a mun fahimta to yana daga cikin mummunar ɗabi'a da za ka mu'amalanci ubangijin da shi ba laifi idan ta ɓaci ka koma zuwa ga Allah amma in ka koma kuma ka koma ai janyewa daga baya kuma ai butulci haka ya faru da ikrima ibn abin jihal lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fatu makka akwai mutum hudu da annabi bai yafe musu saboda yadda suka yi jafa'i wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ikrima yana ciki da waɗansu mata biyu annabi ya ce duk inda kuka sami su ku kashe su ikrima sai ya gudu ya je shiga jirgin ruwa ya yi ana tafiya a cikin teku sai aka samu tangarda igiyar ruwa sai ya taso guguwa mai ƙarfi sai ta taso a teku za ta tifar da wannan jirgin ruwa kana sabu safina direbobin jirgi da sauran fasinjoji sai suka ce aklisu kowa ya roƙi Allah shi kaɗai fa inna alihatakum la tughni ankum shay'an ha kuna duk gumakan nan ba za su kulla muku wani abu ba anan anan Allah kawai ah, to ai in ka duba ayoyin da mu karanta ai su dama waye ne haka in ta baci sai su koma zuwa ga Allah idan idan aka jaro ta nan ne suke koma zuwa ga shirkan mu mu kuma anan zaka samu mutum wai lokacin da ta ɓacin a lokacin ne yake tafiya wajen bogaye jama'a mun gane haka ne ko ba haka ba mutanen mu da yawa lokacin da ta ɓacin a lokacin ne kuma yake ƙara rabuwa da Allah ana ba mu labarin wani da ya jarabtu da irin waɗannan bokayen wai yana kwanci a gidansa irin barun nan ne suka zo suka hau kan kwanan gidansa da ya zuwa nan kyaskyas ɗinsa ya dauki waya buga malami malam gashi ne ina jin tafiya akan ɗaki na to ina Allah wai yana buga wa malamin sa waya wai malam gafa wayansu baru suna tafiya a kan ɗakina. Eh. kun gani kala ashabu safina waɗanda suke cikin jirgin sai suka ce aklisu kowa ya tsarkake addu'a ga Allah fa inna alihatakum la tugni ankum shay'an hahuna suka ce duk gumakanku ba za su muku amfani ba a nan cikin ruwa kowa ya rike Allah fa kala ikrima ikrima sai ce wallahi la illal yunji fil bahri illa ikhlas la yunjini fil barri ce in dai a teku ba mai iya ceto na ya tsamar da ni in ba Allah ba ya ce wallahi ƙarya ne a kan tudu ma in ban da shi ba wanda zai cece ni jama kun bayyana da aka ce to a riƙe Allah fa ikin na sai ta to me yasa ni a can turki ne ba riƙe Allah ba wallahi ya ce na rantse da Allah yunji yunjini in dai bai tseratar da ni ba fil bahari a tekun nan illal ikhlas sai roƙon Allah shi kadai la yunjini fil bar gairu to a bayan kasa ma ba abin da zai tseratar da ni in ba roƙon Allah shi kadai ba kala sai ce Allahumma laka ahada ikrima sai ce Allah na maka alƙawari ga bashi ni. in an ta'afaita ni mimma ana fihi Allah in ka tseratar da ni daga wannan hatsarin jirgin ruwan an atiya muhammadan hatta a ba a yadi fi yadi na yi alkawari zan koma wajen muhammadu in sa hannuna a hannunsa in mishi mubaya'a in musulunta fala ajidan na ku a afuwan gafuran karima ya ce kuma duk laifin da na yi nan nasan zai mun afuwa ya yafe mini don yana da karamci jirgin ruwa sai ya daidaita ikirma ya dawo ya haɗo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta tun da ya musulunta kuma shi kenan ya tafi a musulunci jama'a mun to idan ta bacin ka koma zuwa ga Allah kar kuma in an gyaro ka ta sake komawa ba. yadda Allah ya nuna ma kauna kai ma ka bi shi tun da dai yau ta ɓaci. ka yarda in ba ta gun Allah ba ba mafita aka samu mafita to don me da ka cike shi kuma jama'a mun fahimta haka mutum zai yi digirinsa ya gama ya rike takardansa shekara da shekaru ba aiki duk inda aka yi karatu ma da ku samu addo mun ji ana interview ta waje kaza a samu addo sai fa an gama addu'an duka ya samu aikin sai da yana ce wani electric yanzu kuma ya yarda takaddansa ne ta bashi aiki amma a wancan lokacin addu'a yake nema jama'a mun komawa ruwa bayan daidaitan al'amura, ɗabi'a ce ta kafirai yana daga cikin mummunar ɗabi'ar mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam kafiran da suka zauna da fir'auna duk lokacin da wani matsatsi ya zo musu allah ya ba mu annabi musa alaihi salatu wasalam ayoyi jarrabawa da suka dinga fadawa to duk lokacin da suka fada cikin wata jarrabawa sai su zo su roƙi annabi musa alaihi salatu wasalam لئن حتى عن الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله يقول ولما وقع عليكم الرجل lokacin da azaba ta afko kalu ya musa sai suka je suka roki annabi musa alaihi salatu wasalam ud'u lana rabbaka bima ahida indaka ka roka mana allah bisa alƙawarin da ya maka ina in mun yi imani mun gyara mun daidaita al'amuranmu allah zai yayi mana azaba to roka mana allah la'in ka annar rijila in har ka yaye mana wannan azaban lanu'ummi nanna laka za mu ba da gaskiya da kai wala nursilan na ma'aka bani isra'il sannan za mu sake bani isra'il mu daina azabtar da su annabi musu sai ya roƙi allah allah sai ya yaye falamma ka shafna anhumur rijila ila ajalin hum baligu allah ce idan mun yaye musu azaban zuwa ga wani wa'adi da za su isa zuwa gare shi yin kusun, Allah ke sai su warware sai su koma ruwa jama'a mun fahimta to shi kuma Allah man lura idan mutum ya shiga matsala jama'a kuna fahimta da ya shiga matsala sai ya koma zuwa ga Allah ya dinga roƙon Allah ya kaskantar da kai ya yi wannan ya yi wannan idan matsalar ta yayi sai ya koma ruwa Allah ya ce to next matsalan da zai shiga yayar wannan da ta wuce wa ma nurihim min ayatin Allah ke babu nuna musu wata aya ba mu sako musu wata azabar illa hiya akbaru min uktiha face ita ce yayar yar uwarta da ta wuce in dai zaka ma Allah haka to duk matsalar da ka fitan ka sake komawa abinda a baya kake yi to matsalar da za ta sake taso maka yayar wacce ta wuce akwai wadda Allah da zai kare mishi gudu bane babu kai akwai abin da zai biyo baya to lokacin da Allah ya daidaita ma al'amuranka to kai godiya ma Allah ka yi godiya ma Allah kar ka yi mutunci ma Allah mummunar ɗabi'a ce mummunan hali ne ba daidai ba ne ba ga wanda ya yi imani da Allah a koyaushe a ce zai mu'amalanci ubangijinsa ne lokacin da yake cikin wahala in ya fita a wahala ya yi watsi da Allah Allah ya ce wa idza masal insana durrun idan cututtuka matsaloli suka shafi ɗan adam da an rabbahu sai ya roƙi ubangijinsa muniban ilahi yana mai da al'amuransa zuwa gare shi summa idza walahu ni'matan minhu idan Allah ya canza mishi ya gusar da wannan matsalan ya kawo mishi ni'ima da walwala da lafiya na nasiya ne ya u ilayhi min qabl sai ya mance da abinda da yayi kira zuwa gare shi kafin wannan lokaci ba ya mance da Allah ba ke Allah ya ce kul wa ja'ala lillahi andada Allah ce kuma sai je kama shirka da Allah ya sanya ma Allah kishiyoyi ya riki waɗansu matsafa ababen bauta koma bayan Allah ya riki waɗansu ababen bauta koma bayan Allah lidilla an sabili don ya ɓatar daga hanyar Allah ya ja wani ya je shi ma ya ja kasan akwai bokayen da da yawa daga cikin 'yan siyasa suke aiki da su wani idan ya shiga takara gani ma ake ai in ba ma irin wannan malamin karya ne ma ya takara wallahi karya ne suna cinku da bugu ne kawai eh. nawa nawa wadda ba su shiga harkar tsafe-tsafe ba kuma suka ce Ka kasan idan mutum bai san addini ba ya shiga uku eh, wani gara ma sai zai mai da kai haka haka ya mana ai al'amarin mulki a hannun allah yake tsabar malamai ba su sa ka ci tsabar bokaye ba su sa ka ci zaɓe Ƙariya ne ta ba mu fahimta? Eh, duk abin a hannun Allah yake da irin waɗannan bokayen suke da su ma aiki wallahi wanda ka sha kofin lipton ɗinka mai zafi ya fi maka amfani ya fi maka amfani wallahi akan abin da waɗannan bokayen nan wadda bai san Allah bane kawai Allah ai ya wuce gun shi fa Allah al'amarin mulki ko mala'iku bai shawara da su وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan Allah yace kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda ba shi da da wa kenan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki kayyaka ko ina Allah ke gudanar da shi shi ba mai taimaka mishi akwai wani shugaban da ya sai shi kadai zai rike kasan bayi bukatar ministoci ko kaza ko kaza ko kaza to shi Allah wa lam yakul lahu sharikun bil mulk yadda ka gankan nan wallahi mamar ka ma kawai ta ga yanzu ka wuce goyo ne ta daina goyon ka amma ita ma bata san yaya aka yi kake girma ba haka ne ko ba haka ba haka ne to shi Allah shi yake kula da kai ka dan karu ka dan matsa bangare kaza ya karu bangare kaza ya karu kuma shi ke kula da kowa da komai siyayi da shuke-shuke abin da ke kan tudu da abin da ke cikin ruwa rayuwa rayuwa Allah ke gudanar da ita Allah ke gudanar da ita Allah ya ce kulka ce tamatta bi kufri ka kalilan ka ji daɗi da kafircin ɗan kaɗan duk waɗannan ababen jin daɗin rayuwar duniya ne kuma taƙaitattu ne jin daɗin rayuwar duniya ne kuma taƙaitaccen jin daɗi ne wanda zai zo ya wuce ka min ashabin nar Allah ke lallai kai kana daga cikin ma'abuta wuta wanda ya kafirce ma Allah ya sanya ma Allah ababen tarayya ya butulce ma Allah Allah ce ka ji daɗin kaɗan kaɗan a rayuwar duniya amma dai makomarka wutar jahannama Allah ya tsare to jama'a sai mu kwana a nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah daga gobe za mu fara tafsiri kai tsaye daga karfe 4 da rabi insha Allah Allah ya samu dace